الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فاتا الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan fili mai albarka a yau wannan safiya ta lahadi shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar miladiya ina godiya ga ubangiji ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato faman reshen jihar yobe wannan da yasa an mun irin bara a lokaci makamancin wannan a cikin watan Ramadan amma kuma saboda rashin lafiya ban samu damar zuwa ba a yau na zo da wuri na zo tun misalin karfe tara da minti ashirin a daidai lokacin da ɗaya bisa uku wannan taron ba su zo nan wajen ba waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna wanda shi ne dalilin da muka tsaro kuma a makare daga baya matakiyar da aka ce zan yi magana a kai suwane ne mata musulmi ko menene hakikanin mace musulma sifofinta ɗabi'unta halayenta yaya ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tata yadda ake so ya mace ta kasance wannan shine abin da za mu magana a kai a yau na kasa magana zuwa gida biyar kashin magana na farko alakar mace da ubangijinta kashin magana na biyu alakar mace da kanta a taron kanta kashin magana ta uku alakar mace da iyayenta sannan kashin magana ta hudu alaƙar mace da mijinta sannan kashin magana ta biyar alaƙar mace tsakaninta da 'ya'yanta idan akwai sauran lokaci sai in kawo kashin magana ta shida alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta na farko alaƙar mace tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta ta wannan fuska so ake mace ta zanto mai imani cikakken imani imani da Allah imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin na abin bauta ba abin bauta bisa da cancanta su shi mahalicin da ya halicci kowa ya samar da komai ta yi imani da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a na daban-daban da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban ta yi imani da da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san yawan su tare da bambance sunayen waɗanda alkur'ani ko hadisi ya bayyana su da bambance ayyukansu kamar mala'ika jibril da wannan suna aikinsa kuma shine shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi kamar Mika'il da wannan sunan aikinsa kuma shine aka dora wa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai kamar mala'ika Israfil wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora nauyin yin busa a kanta shi zai yi busa ta farko wanda kowa zai mutu kuma shi zai yi busa ta biyu wanda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama dai hisabi a gaban Allah kamar munkarin da yin waɗanda su suke yin tambaya da dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin kabarinsa yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi ana san mace musulma ta zama haka duk abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa shi a matsayin daya daga cikin rassa na imani to ta yadda da shi a matsayin reshe da imani a matsayin gaba ta imani ka yadda da shi a matsayin gaba ta imani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi imani yana da bangarori sattin da doriya a wata riwaya yace saba'in da yan kai mafi girma daga cikin bangarorin imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mafi zama karami a cikin bangarorin imani imafatul aza an tariq kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya kamar mutum yana tafiya ya ga kalba ko dutse ko kusa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa abin na iya masa lahani. mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu ɗaya ne daga cikin bangarorin imani to wajibi ne mace musulma ta zama haka ta yi dukkan bangarorin imani ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi sannan na biyu ta zanto ba ta sakaci wajen sallah salloli guda biyar a yini da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajarta waɗanda saboda muhimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa irin yadda aka wajabta sauran ibadoji sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isra'i din ita ce tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar da ta kai tafiyar wata daya idan da za a tafi a kasa ko akan doki ko akan rakumi miraji din ita ce daga baitul maqdis zuwa sama har zuwa zuwa saman bakwai a nan ne inda aka wajabta sallah a daren isra'i da miraji dan saboda muhimmancinta a karan fari an wajabta ta a matsayin sallah hamsin aka rinka ragewa har ka dawo a matsayin sallah biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na canja zance tana nan duk da ta ya dawo sallah biyar amma ladan zai zama ladan sallah hamsin ma yubaddalu qawlu ladayya dan ba na masa zance in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna mahimmancin sallah da haka ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga ta san sallah ta zama wajibi a kanta sawa'un ta yi aure ko ba ta yi aure ba a yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari wata ma sai ta yi haihuwa ta biyu to wannan gargajiya ce da al'ada amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci takan zama baliga ne kuwa tun daga yar shekara sha biyu ko sha uku wani lokacin ma kafin ta kai haka bayan sallah ta farilla guda biyar a yi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tana kankare zunubi tana ɗaukaka darajar bawa mace musulma tana yin salloli na nafila domin salloli na nafila mahimmancin su shine suna cike gibin da aka samu a salloli na farilla salloli na nafila kuma daraja daraja mataki mataki ne sallar shafa'i da wuturi ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila shi yasa manzon Allah baya barinta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida daga nan gurin sai da ka'atan al-fajr wanda manzon Allah yake khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi daga nan gurin sai sallolin da ake kira ar-rawatib ar-rawatib ar-rawatib sune sallolin raka'a 12 da mutum ke yi a cikin yini wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi san cewa dukkan bawa mumini da zai tsare a raka a goma sha biyu a cikin yini ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna waɗannan rakawoyi goma sha biyu a cikin yini mutum zai raka a shida a lokacin azhar wato raka a hudu kafin azhar biyu bayan ya yi sallah azhar ko kuma yi biyu kafin azhar hudu bayan ya yi azhar ɗin sannan bayan sallar magariba kuma yi biyu ya zama takwas kenan bayan sallar isha'i ya biyu sun zama goma kenan daga nan sai guda biyun kan da ne magana ɗazu wanda zai yi bayan alfajir ya ce so kafin sallar asubahi rakatan alfajir kenan kaga sun zama raka'a sha biyu waɗannan su da ake kira rawatib daga nan gurin sai salatu duha sallan walaha wadda al'adance galibi tsofaffi ne suke yin su amma sallah ce da manzon Allah ya ambace ta da suna salatul awwabina sallar masu komawa ga ubangijinsu wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha manzon Allah ya bayar da zaɓi ga dukkan mutumin da zai sallar duha eh, salatu duha ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas duk abinda mutum ya zaɓa ya halatta ko wata rana ya biyan wata rana hudu wata rana shida wata rana takwas a haka ake yin sallah ta walaha duka waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala daga nan gudun sai kiyamun laili sallolin dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana sallar dare a bace mai daraja manzo Allah ya ce mafi ficiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum yi cikin duhun dare kamar yadda mafificin azumi bayan azumin watan ramadana shine azumin da mutum yi shi a cikin watan almuharram wato wata na farko a kalanda ta musulunci wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa ubangiji ta'ala ya yabi masu yinta da cewa ta tajafa zunubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun haka kalanta yana nesa da inda sun fada su take domin lokacin da mutum ke tsaye kaga haka kalanta yayi nesa da kan katifar da yake bacci saboda lokacin da mutum yake rauni yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijin su don jin tsoron azabar da kuma kyakkyawan fata na samun rahmarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su فلا تعلم نفس ma أخفي لهم من قرة أعين ba wata rai da ka san me aka ajiye musu aka koye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa da haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na farada sannan mace musulma an santa da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila sannan mace musulma an santa da jin cewa a duk inda take duk inda ta sa kafa tana jin akwai rakaba ilahiyya ta tare da ita abin da ake kira ar-rakaba ilahiyya abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna Allah kana alaikum raqiba a duk inda kuke Allah yana gadin ku Allah yana kiyon ku a duk abinda za ta akan Allah yana kallanta kuma ya sa mala'iku su rubuta abin abinda kake da abin da ta aikata babu yanda za a yi ta bayyana tsiraitinta a ɗakin da ba na mijinta ba ta bayyana tsiraitinta a ɗakin da ba nata ba ba a gidansu ba saboda tana jin cewa ubangiji ta'ala yana kallanta kuma ta san cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba na mijinta ba a gidan da ba na iyayenta ba to kamar ta ce ta hijabin da ke tsakaninta da mahalicinta ta san manzon Allah ya faɗa haka don haka tana kaffa kaffa a cikin rayuwarsa mace musulma tana yarda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne ba dabara ta bane ba idan abu ya same ta kishiyar farin ciki na bakin ciki kuma ta kan dauka cewa kan da rawar ubangiji ne ba ta damuwa ba ta jin cewa wani ne ya mata ko su wanta ne suka mata dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a daya daga cikin halayen nan guda biyu mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa ubangiji baya jingina abin zuwa ga dabararsa sai ya jingina abin zuwa ga falala ta ubangiji mummuni na gari idan kishar alkhairi ya same shi to sai ya hakuri ya jure baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa a inda yake cewa adaban li amrul mu'min in amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairu Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khairu Allah abin mamakin lamarin mu'min al'amarin sa gaba daya alkhairi ne in farin ciki ya same shi sai ka ga ya gode wa ubangiji sai hakan ya zama masa alkhairi tunda Allah ya ce La'in in shakartum la na wa la in kafartum inna azabi la shadid in kun yi godiya cikin dangin nemomi da nake baku zan kara muku amma idan kun bijire kuwa to lallai azaba ta mai tsanani ce wa in asabarku darra sabara fa kana khairan Allah idan kuwa abin damuwa ya same shi abu mai cutarwa ya same mu ne to sai ya hakuri hakurin nan sai ya zama masa alkhairi tunda a wani Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu hakuri ladansu ba tare da lissafi ba ba a kidaya wajen lada ga masu hakuri dan haka mutumin mu na ta san wannan sai ya zanto dabi'ar ta shine yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita mutumin mu na ba ta zuwa wajen boka ba ta zuwa wajen malamin duba ba ta zuwa wajen malamin tsubbu dan wata bukatar kanta ko kuma dan ta cutar da yar uwarta wannan ba ɗabi'ar ta bane ba ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abin da malamin dogon ya faɗa masa lam tuqbal salatu 40 yawman ba za a karɓi sallar ba ta kwana 40 to sallah kuma ita ce abinda za a fara yawa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukan su kyau idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kafir cewa abinda aka saukarwa manzon Allah ya da mun tabbata da shi da haka ba kai duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abinda take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikara dan shine abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alqur'ani dan mu iya abinda ake kira da istikhara neman zabi kai ne kake son za ka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kake son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son za ka fara wani aiki ko za ka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai kai yi istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai za ka da kanka ke za ka da kanki wani baya wa wani istikhara yadda mutum zai yi shine zai sallar na nafila raka'a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana ko waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar na nafila ne ya halatta kai a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad yayi tahiyya yayi salatu annabi ya sallama sai karanta du'a'ul istikara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'a da ake yi ta neman zabi din in ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarta ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin bebu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma da ubangiji in ka san wannan al'amari da zai yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi ka kaddara min shi ka bani ikon yin sa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi za ka ambaci sunan abin sharri zai zai zama mun a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na to ka kawar min shi ka kawar da ni da barinsa ka canja min alkhairi duk inda yake sannan ka bani ikon yin sa ma'anar abin da ta kausa kenan idan har mutum ne yi wannan babu laifi ya yi sau biyu ko sau uku ina nufin ya maimaita sau biyu ko sau uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba za ka ji wani abin da a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaɓar maka yin abin za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zaɓar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba kar ka na kan so na abin ko rashin so a'a na tsoron zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka bata nutsu da shi ba dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaba maka dan da maka fanka istikara kana so na tsoron zuciya ake nema to da zaran ka samu na tsoron zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to ubangiji Allah bai nufi ka da kai wannan abu kenan bai maka zaɓin wannan abu sai yi kokarin ka yanke shi ka haƙura da shi duk da zuciyarka tana so ka haƙura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin da zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen doka mace musulma takan ta tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayin ta na budurwa ko ba zaura ko mata aure a matsayin ta na ɗan makaranta a matsayin ta na ma'aikaciya takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarsa da tafin hannunsa babin da ba na kwalliya ba sannan babu kanshin turare ka tare da ka ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita sai kan sanya tufafi na musulunci mace musulma ba ta ke kwanta a inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya ke kwanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace ba sai sai sai ya zama na uku mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita ta dai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami ba ne sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ga'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta kuma haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai yake da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki ga matata kuma za su je aikin haji ko babu wani muharrami tare ita ya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amratik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin hajji tare da matarka tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita aka cire shi daga cikin sojojin da za ka fi jihadi duk waɗannan ababai da nake daya ababai da in kun lura da su alaka ce ta tsakanin mace da mahaliccinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta da kafara da ma'unzira ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafir cewa abinda aka saukarwa manzan Allah tsaya da musu tabbata gare shi dan haka ba sai duk zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abinda kake son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikara dan shine abinda manzan Allah ya bayar a madadin duba jabir dan abdullahi yake manzan Allah ya kasance yana koya mana istikara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alqur'ani dan mu iya abin da ake kira da istikhara neman zaɓi kai ne kake son za ka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kike son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son za ka fara wani aiki ko za ka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai ka yi istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai za ka yi da kanka ke za ka yi da kanki wani baya wa wani istihara yadda mutum zai shi ne zai sallar raka a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana ko zama malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar fila ne ya halatta kai a raka a ta farko mutum zai karanta fatiha da a ya ayyuhal kafirun raka ta biyu fatiha da qul allahu ahad yayi tahiyya yayi salatu annabi yayi sallama sai ya karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'a da ake yi ta neman zabi din in ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarsa ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masanin gaibu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zai yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min sai in yi shi cikin sauƙi ka kaddara min shi ka bani ikon yinsa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi za ka ambaci sunan abin kan ne zai zama mun a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari na to ka kawar shi ka kawar da ni gaba sa ka canja mun alkhairin duk inda yake sannan ka bani ikon yin sa ma'anar abin da ta kunsa kenan idan har mutum ya yi wannan babu laifi yin sau biyu ko sau uku ina nufin ya maimaita sau biyu ko sau uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaɓa maka yin abin za ka ji ka natsu abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zaɓar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba kar ka gina akan so na abin ko rashin so a'a natsuwar zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaɓa maka dan da ma ka fuka istikara kana so natsuwar zuciya ake yawa to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji ka ta kai ta komo to ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan bai maka zaɓin wannan abu sai kai kokarin ka yanke shi ka haƙura da shi duk da ka tana so ka haƙura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin da zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen doka mace musulma takan nazarci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure a matsayinta na ɗan makaranta a matsayinta na ma'aikaciya ta kan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta tufafin da ba na kalliya ba sannan babu ƙanshin turare ta tare da ta ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita takan san tufafi da musulunci mace musulma ba ta ke kwanta inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya ke kwanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace ba ce sai ke kan yaran zama naukun mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kaɗai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami bane sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ka'idar mutunci dole sai da muharrabin ta ko mijinta kuma haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai yake da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki ga ta kuma za ta je aikin haji ko babu wani muharrami tare da ita yaya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amratik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin haji tare da matarka tun da ba muharramin da zai tafi tare da ita aka kere shi daga cikin sojojin da za ka su jihadi da waɗannan ababai da na kidaya ababai da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata dan za ta yi sallah dan za ta yi azumi dan za ta yi kiyamul laili dan za ta yi waɗannan al'amura duk gaba ne gaba ɗayan su ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta sai dai in abu ya zama nafila to dukkan aikin nafila miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi izininsa musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa ko yana da buƙatar ta a karan kanta amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba to ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar ko miji yana so ko baya so dole sai domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan bangare na biyu alaƙar mace da kanta alaƙar mace da kanta a musulunci na farko ana son mace ta zama mai tsafta tsaftar jiki tsaftar tufafi tsaftar mahallin da take zaune ina nufin mahalli ya zafi gida gida ko ya kunshi falo ya kunshi ɗaki ya kunshi kicin ya kunshi ban ɗaki duk wanne na cikin kewaye inda mace take zaune dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita amma a je gidanta a ga ɗakin ta da datti a ga kitchen ɗinta da datti ban ɗakin ta da datti wannan kaza ma ce ba mai tsafta ba ce ba mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan bangarori tsaftar jikinta da tufafinta da mahallin da take zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa tsaftar tufafi din da tsaftar jiki ayoyin alkurani sun yi ishara zuwa ga tsafta bani ta ala ce wasu ya baka fasahir inna allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu mutatahhirin akwai mazajen da suke son tsafta Allah yana son masu tsafta akwai mazajen da suke son tsarki Allah yana son masu tsarki ubangiji yake tufafin suka tsarkake su manzo Allah ce wajibi ne kan kowane musulmi duk kazantar sa Allah kalla ce yayi wanka a kowane mako manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana haka cikin hadisi masu dumbin yawa Urwa ibn Zubair dani na Asma bint Abi Bakr Siddiq Allah ya kare da gare ta wanda Asma ita ce yayar na Aisha matar Annabi yace wa inna la nasma'u darbaha bisiwak yace muna wasa a gidan ummu na Aisha yaso da dama abin da yake jan hankalin mu motsin aswakin ta lokacin da kake kasa kai hakoranta Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na cikin sahih Muslim idan Aisha da kanta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yarqud laylan wala naharan fa yastaqiz illa tasawwaka qabla an yatawadda manzo Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba da daddare ko da rana ba sai ya tashi da asuwaki a bakin sa yana kwakwace hakoransa kafin ya alwala in dai ya barci ya farka ko gingidi ya farka sai ya dauko asuwaki ya kwakwace hakoransa saboda barci na sa yawon bakin kai canja ko yaya minti goma ne minti goma sha biyar ne to kaga shi manzon Allah na yi ummu na Aisha na yi wato shi da matarsa duk suna yi kenan da haka ana bukatar tsafta wata rana manzon Allah na zaune a cikin masallaci sai ya ga wani mutum gashin kansa a rikide ga datti ga shi kuma bai taje gashin kansa ba sai ya nuna shi da hannu wato yana umartarsa yana masa magana da hannu irin maganan bebaye dan kare masa magana da baki jama'a su je masa fallasa yana masa haka wato fita ka je ka wanke kanka ya gyara gashin kanka sai mutumin ya fita ya je wanke gashin kansa ya gyara gashin kansa ya taje ya gyara je masa sannan ya shigo cikin jama'a sannan sai maza ce haba haka ba ya fi ba mutum ya zo kansa da gemunsa a gyare ai fi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsaftar namiji da tsaftar mace wanne ya fi muhimmanci ku fara ni na mace in ya zanto namiji bai kyale ta haka ba to ina da mace min ma bi aula namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa kare barka a lalace ya gyara gashin gemunsa kada bar shi a lalace to ina ga mace min babu aula ta zanto mai kula da gashin kanta ta zanto mai tsaftace jikinta ba a san mace ta zanto ma a karan kanta musulunci ya ci karo da karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa waɗannan al'amura yake dukkan su suna daga cikin tsarki na musulunci abu na farko yanke farci abu na biyu aska gashin hamata abu na uku aske gashin gaba kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana arba'in na ce mutum ya yi aski abu na hudu maza Allah ce aske ko kuma wanke dukkan wata mahaɗa ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti mahaɗar gaba yanzu idan ka lura da mahaɗar ka ta nan wurin gwiwar hannu daidai nan wurin yakan zama wurin datti haka gwiwar ka ta kafa daidai nan wurin yakan zama mai wurin datti matsayi matsan cinyoyi yakan zama wurin tare datti hamata yakan zanto wurin tare datti gindin wuyanka yakan zanto wurin tare datti hanci yakan zanto wurin tare datti manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibitar waɗannan wurare yana gyara su gindin kunne dole ne da tare datti ko wanka mutum ya je idan ka zame ne idan ya wanka ya dawo za a gane dan taba kunnen ka gaji za a ga ka kwakwalo datti sai da kuma kai maka ka yi kazanta dan ka nuna mata kai mai tsafta ne sai ka dan samu hanji da ko <laughs> tishu a hannunka ka ce ka gani kai karami ne ka nuna masa ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare mace sai tana kula da irin wannan in ba haka ba sai ka zama ku saka a wurin mijinki dai idan namiji ana buƙatar haka yana ga mace dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan abubuwa amma wani sai zauna farce din da mata ba ta kula cewa farce ya girma ta yanke shi ko farce na kafa ko na hannu zako zako kamar kyanwa ba abin da ya dame ta sannan kuma zai zama wurin matattarar da shi da shi za ka rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi din nan da shi za ka zo yi yanke yanke salat ya za a ci salat din ki a ji daɗi da wannan barka da ƙona ƙoran ne ki duba ki ne da kanki fa ko da yake tun da kin na faɗa ranki rufe ba ko mai rufe dan rufin asiri ba ko bai amma dai ko shakka babu da wannan ba abu ne mai kyau ba ya kasance kawai an bar farki haka da zako ko na hannu ko na kafa da haka mutum mutum ma za ta zanto mai tsafta mai tsaftar jiki mai tsaftar gida mai tsaftar komai da komai zan a tsaftace kuma ku sani cewa tsafta din yana da cikin rukunin aure sannan mai mace musulma za ta zanto mai kwalliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannun ta fari sal sai ya tambaye ta kina da miji tace eh yace kuma hannun ki fari sal ko lalle babu ko kunshi babu sai ta kai hannun namiji ashe mutum musulma na bukatun yin lalle ya kasance ka iya zaɓar design mai kyau in ma ba baka iya ta zaɓo ta kai kaya ta zaɓen design mai kyau ko ta sa mijin ya taya ta zaɓen irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a ta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen waɗansu mazajen ko da matarsa ta yi lalle baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa waɗansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko ba ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana wa masa rai da yawa daga cikin mata wannan yana kona masu rai kai da za ka karfe ta idan ka yi kitso ta dawo ka ce wai wai wai ka gaskiya kitson nan yayi kyau wace ce kai gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai gaskiya sai biyu ni zan zo ya kamata kai wannan sai ka kara mata kwarin gwiwa wace ce kai wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gaban ka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata din irin wata din ya tsaya kai ko ba ruwan ka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane ba abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son su zanto mai tsakatsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsakatsakiya cikin tsarinta na gudanarwa a abinci ta zanto mai bin zaka tsakiya a abin sha haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai ba ta karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishadi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan ba duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubutun rubutun su kai ku ɗauka cewa a cikin rubutun rubutun yan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa ba wata kwantena da dan adam ya taba cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki fa in kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fa sulusul li ta'amihi kashi daya ya sa abinci wa sulusun li sharabihi kashi daya ya sanya ruwa wa sulusun li nafasihi kashi daya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam ahmad ya rawaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikinsa a haka kar ya zanto mai haɗama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishaɗi zai ba shi damar motsi da zirga-zirga cikin sanyoyi kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba sannan ya tabbata daga Umar dan Khattab yake fadakar da mutane wata rana ce iyyakum wal bitana fi na tattawani wa shara ku kiyayi cika ciki da abinci da abin sha fa innaha mufsidatun lil jasadi cika ciki a take da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatul lisakam yana gadar da wato cuta da cikin dan adam muksilatun an salati kuma yana gadarwa da mutum kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil fasli bihima idan to kuna bin tsakatsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abadu an sarf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta ala cewa wa kulu wasrafu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi da ake nufin israfi wato almubazzaranci baka haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wata musulma ta kula da ilimi domin ilimi shi ne dan adam dan adam bangare biyu ne gangan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan adam ke shaka da kuma wurin zama kayatacce mai kyau daga nan gudun sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginuwa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani da hikima ke cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yaqul illa suratul lahmi wad dami wato zuciyar dan adam ita ce rabi rabin kuma shi ne sauran jikin dan adam abin da shafi harfe da sauran amma da zuciyar dan adam ita ce rabin jikin dan adam gaba daya zuciyar dan adam ba abin da yake rayar da ita sai ilimi ilimin addinin musulunci da ilimi na zamani dole ne ya kasance masu tana ba da kulawa game da waɗannan bangare tun a gida ya zanto iyayen sun dora mata karatu na addini da ilimi na zamani da aka kawo ta gidan aure miji kuma ya ci gaba daga inda iyaye suka tsaya in ta samu sukunin yin karatu a gida ta wa ne ba ta samu sukunin yin karatu ba sai miji ya sa ta karatu na karatu wanda za ta yi koda tana babba ba a girma da yin karatu kuma shi karatu kullum in ka ce yanzu na yi girma da yinsa to ka bari aka wata daya sai ka yi da na sanin ina ma na fara tun watan da ya wuce aka yi shekara daya sai ka ci ziyarta ina ma na fara tun shekara da ta wuce idan an fi sa'a ta yi karatu wani mataki na karatu har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu diploma ko digiri na ɗaya ko na biyu duk wannan baya nuna an wuce karatu dole a gida tana da tsari na karatu tana da wani rukuni a cikin daginta wanda ta ware na littattafai wanda take nazarin su lokaci bayan lokaci kafir kafir da take sauraron su don haɓaka iliminta video ko audio kafir waɗanda take yawan sauraron su don ci gaban kwakwalwarta tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan rediyo ko talabijin waɗanda suke da alaƙa da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara gidajen talabijin da rediyo ɗin nan gida Najeriya ko na waje gwargwadon matakin ilimin da suke da shi da yarukan da suke ji waɗanda za a tsara suke ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta karu ba wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da ke baya da amfani ko kuma amfanin da ya zama dan kankane matuka kwarai da gaske dole ana san mace musulma ta zama da wannan sannan mace musulma ita ce wadda take kwarewa wajen zabar ƙawaye na gari tun lokacin da take budurwa haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure tana budurwa ƙawayenta na gari ne haka bayan ta zama matar aure ma ƙawayenta na gari ne aboki a wurin ɗa namiji da kawa a wurin ɗa mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake ɗauka shi yasa wani mai hikima ke cewa anil mar'i la tas'al fa sal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin bil muqarin yaftadi idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba nema ka in ka san abokin to ka san shi ma'ana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan ne ya zo ne ka zama banza in ka ga da zatsai ne to ko shakka babu wancan zai zama da zatsai da haka ya kamata abokin ka ya zama na gari abokin ta zama mai himma da kwazo ya kamata kawarki ta zama ta gari kawarki ta zama mai himma da kwazo so ake abokin ka ya kara maka imani da takawa da tsoron Allah ka koyi abin kirki ta kare da shi in ka manta alheri ya tunatar da kai in za ka yi sharri ya hana ka so ake kawarki ki koyi alkhairi ka tare da ita ko na taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ke da ita in kin manta alkhairi ka tunatar da ke in za ki yi sharri ta yi miki wa'azi ka tunatar da ke ka nuna miki ba kyau ba kawa ba ce ba wanda ya tarinka zuwa ita ba ta haifa za ta bashi shawara na gari ba baya sa ta bayar da gurguwar shawara wajen kula da kalla ba ita ce ta haifa ba sannan mace musulma ta gari ta takan zanto mai nuna kauna ga mijinta fata ya da sirrinsa ga sauran mutane ba ta kai kokanta wajen iyayenta domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayenta wajen iyayenta za ta zo ta shirya ita da shi iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da ta kai sannan mace musulma ta kan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na bakin ciki mata ja da baya idan yana cikin matsala za ta tsaya ta taimaka masa har ya fita daga cikin matsala za ta kada kafin gwiwarsa a cikin rayuwa kuma za ta taimaka mishi da shawarwari na gari wannan kuma na tambayoyi da yawa mace musulma game da 'ya'yanta ana son ta zama mai ji cewa 'ya'ya amana ce ta Allah a hannunta da ubangiji ta ala daura a hannunta kuma zai mata tambaya a kai ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyyance su don Allah ya ce ya yi hallabi da ko an fusa kuma a halikun ya wanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi kokarin kula da yayanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi takan nuna musu soyayya ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran ansa addu'a takan tsara musu lokutan lokutan tafiya makaranta akan kai da lokutan tafiya islamiyya akan kai da lokutan hutunsu da lokacin wasansu da lokacin yin barcinsu da kuma lokacin yin bita na karatunsu takan karkasa awanninsu yaushe ya kamata su kwanta barci yaushe ya kamata su farka ta lura da lokuta na ibadarsu a gaban idan ta suke cin abinci a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin ta tabbatar sun wanke hannu kafin ki sun yi bismillah kafin ka fara sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajiyewa sun yi hamdala bayan sun kammala sun wanke hannu bayan sun kammala takan koya musu kowane irin tsari takan koya musu tsaftace jikinsu tsaftar tufafinsu tsaftace ɗakinsu da suke kwana kula da shimfiɗinsu duk mutum musulma ana son su zama haka takan taya su zaɓen abokanai na gari idan maza ne ko zaɓen ƙawaye na gari idan mata ne ba yadda za a yi ta ƙawar yarta tana yin ƙawance da yaran da bata san ko suwaye ba ko ɗanta na yin abokanai da ya'yan da ba su san gidajensu ba ita take zaben abokanan dan ta san gidajensu gida ne na gari da ake lura da tarbiyya irin yadda ita take lura da da ƴaƴanta ba za ta yadda ba ita tana kokarin gina tarbiyya ta kyale 'ya'yanta na takuduwa da yaran da za su rusa tarbiyyar da take ginawa ita da mijinta mace musulma na son ta zama haka sannan mace musulma tana kokarin dorawa 'ya'yanta darasi na tarbiyya gaskiya rubon amana jarinta tausayi san juna tsakankanin junansu girmama duk wanda ya girme su ko da ba gidansu ɗaya ba ballantana yayyansu ballantana iyayensu ballantana abokanai mahaifinsu ballantana ƙawayen mahaifiyarsu takan koya musu kunya takan koya musu dukkan wani hali na gari takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a lokutan karamar sallah da babbar sallah takan koya musu lokacin farin ciki su je su taya murna takan koya musu lokacin jaje su je su ka idan wani abin jaje ya faru tun suna kanana ba su san ma me yasa ake ce kuma su ko ake ce jaje din ba dan su tashi sun saba da irin wannan wata musulma takan haddace waɗannan al'amura ta bi diddigin su takan dauka cewa ƴaƴanta su ne mafi muhimmancin abu a wajenta bayan mijinta dan haka ba ta sakaci da su ba ta danka tarbiyyar su kadai a hannun makaranta ko ta danka tarbiyyar su a hannun talabijin ko ta danga tarbiyyar su a hannun satellite ko ta danga tarbiyyar su a hannun yan wasan kwaikwayo ba ta yi da wannan ba ba ta yi da kallon fina-finai a gidanta sai waɗanda ta nufi cewa ba su da asali dangane da tarbiyyar yara wannan shine halin mace musulma ta gari dangane da kula da 'ya'yanta ɗan wani musulmi abubuwan da na so in faɗa suna da yawa to amma kuma lokaci ya tafi da yawa gashi kuma ana cikin wata ramadan wadansu ku da yawa a rana suke sannan kuma ga tambayoyi idan na ce zan ci gaba kila tun kuna fahimta kuna riƙewa har za ku zo ba ku yi riƙewa abin da ya kamata shine in da ta nan gurin abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji ala ya sa mai tarayya cikin lada mu duka abin da kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ala ya yafe mu kuma ubangiji ya nuna mana kurakuran mu da mu gyara wa rahmatullahi ta'ala wa alhamdulillah kamar ta kuma wasu da muke ɗauka a kan da akwai ya mana musulma game da kawayenta na faɗa a baya cewa yana daga cikin abin da ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta kware wajen zaben ƙawaye. a kan na ce ta zaɓi miji na gari to kuma dole ne ta zaɓi ƙawaye zaɓen ƙawaye ko yakan gini ne duk lokacin da za ka zauna da mutum a kan abin da za ka ƙari da shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari ba kawai rayuwa ta kyale-kyale sun duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inda yake cewa masalu al-jalis salih wa jalis su ka hamil misk wa na fi kalkiyar yake misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai ɗauke da turare ne da mai rura ziga-zigi a makera shi wanda yake ɗauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji kanshi ba ka yin hasara amma wanda ke nuna zuga zugi a makera kuwa ko dai ya buke ka da kura ya kona ka da tarzatsi ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare to haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba aboki na gari shine mai dauke da turare ka sai turare kaga aboki na gari idan ka ce baka shawara ta gari ba inda za a yi haike ka zai baka shawara ta gari zai faɗa ma gaskiya ko baka so gawa ta gari za ta faɗa miki gaskiya ko ba ta so to shine ka san kenan dan ka ne sannan aka baka ko ya baka kyauta aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba gawa ta gari za ta baki nasiha ko da bake nema ba to kin ga nan gurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da ka taya ba ko kuma ka ji kancin ko da bai baka ba aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai koya ko da bai taɓa maka nasiha ba irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da ba ta taɓa koya miki ba to haka manzo Allah ya bada misali to amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba kina tare da kawa wanda ba ta gari ba to abin da ke faruwa shine kawo mai zuga zugi a makera mai zuga zugi a makera ko da ya kona ta da wuta ko kuma ka da jin warin makera ta tare da shi to kawata ta gari za ta daura a akan ɗabi'ar banza hali na banza ko kuma ke da kanki ta koya ko da ba taɓa cewa zoki ba da haka nan wurin aboki na da tasiri ta tare da mutum shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi inna marmaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum ya tarayi ne akan addinin abokinsa kowa ya duba ya ga ya kamata ya zama abokinsa ita kuma abuta ana tana ana ana gina ta ne akan akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah madaukakin sarki ya ce al-asallahu yawmaidin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqin idan baki zaɓi kawa ta garba kika zaɓi kawa wanda kike ba ta garba kullum sai ki riga zaman ku shine ni da mutane da gulma da annabi da karya. da zage-zage da shiga haƙƙin mutane da kun zauna a wuri ko biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun kare mata kallo wata kamfa ta sa wani takalmi ne a kafanta wani yari ne a kunnanta wani zobe ne a hannunta wani awarwaro ne a hannunta a hanya kafin ta zo kuna yi da ita da zaran ta zo kuma shikenan a gaisa a yi shiru in wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta hudu to kun ga wannan ba kawayen arziki ba kenan to waɗannan suna da tasiri kuma waɗansu kawaye din waɗanda ba na gari ba sukan zuga wata kawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta kuma abinda waɗansu ba sa ganewa shine bayan sun zuga cikin kashe aure tsakaninta da mijinta sai su je su nemi mijin haka tana faruwa wasu za ta zuga ki dan ka nemi daga baya wata za ta zuga ki dan ita tana waje ubangiji ta ala bai sa ta samu miji ba ki fito ku zama ɗaya ke da ita don haka tana faruwa to anan dole sai kin ga kawa ta gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya wadda ba za ta rinka haɗa kin faɗa tsakanin ki da mijinki ko ƴan uwanki ko kuma sauran ki ba kuma kuma galibi mata musamman masu kananan shekaru sukan ɗauka ƙawarsu ta fi son su ma sama da uwarsu da haka shawarar kawa a wajen suna da muhimmanci sama da shawarar kowa to wannan kuma kuskure ne babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta kasance sama da ita a duniya wannan ba gaskiya bane ba ba har sai a yi hakara ba ma ta ce mun ki alhamdulillah malam Allah ya ta ya ta kuma abin da ta kasance da mu amfani mu da zama da mu da shi da mu da mu da bayan ma mun kunce subhanallah a wata a ta uku yayi sallama ko ya za a Ya yi raka'a ta biyu, ya yi sallama, sai aka yi subhanallah, sai ya tashi, sai kuma a raka'a ta uku kuma sai ya su jana da sai kuma yin sallama to duka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa ne dai ba a san dai menene ya faru ba shi ne kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali amma a nan take da yana zaunan bai riga ya tace ya tafi a ta ba da abin da ya kamata ya shi ne sai ya ƙara karkata wato su sujada ta biyu sai tashi sai kawo raka'a ta hudu sai zauna ya tahiya sai ya sallama sai ya sujudu ba'di nan ya wadatar mun wannan kare karen da ya sujudu ba'di guda ɗaya ta wadatar to amma yanzu aka san yadda yi ba da zana ba da labarin abin da ya wuce yanzu so ba mu san me suka yi ba tun da dole ba za a ce yanzu sun baro wannan labarin haka suna jira shi wannan fatawar ba idan ba su yi komai ba haka a kwatsai yadda aka faɗa wancan abin yanzu ana jiran a wannan fatawar sannan a san yadda aka yi to ga kenan wannan sallar gaba ɗaya bata yi bane ba gaba ɗaya ta bata yi sai an rama ta kenan Allah ya mata malami ne, ne ya yi da kuma ya A wani yawan labari cewa abin ya faru kuma an sake sallar ne gaba ɗaya. Alhamdulillah, a amma da mai tambayar na cewa shi ɗalibi ne kuma yana son shiga a ɗalibi na kwana goma amma yana da jarrabawa a cikin kwana shida shin zai iya fitowa ya rubuta jarabawa ta kuma ya koma ci gaba da itikadi a ah, ai da zaran ka fito itikadi ya bayan shigar ba a fita sai dai in za ka kasa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama sannan kuma ka in ka gama jaraba sai ka shi shiga kuma sai da sauran kwanakin da kika yi saura wannan ya halatta tun da Allah bane sai kai kwana goma a jaraba ba. daya Allah ya ba da mana mai tambaya na cewa shin ya halatta wata ba musulma ba ta gara tsarancin musulma bisa ga zance wanda ya ce mafi inganci cikin zantukan malamai don gashin mace tsarancin ta ne ba a san wanda ba musulma ba ta ga tsarancin ya musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya abin da sa dan gashi tsaraici ne kuma yana ɗaya daga cikin kwalliyar ya mace idan ta ga gashin ne ya burge ka tana iya ba da labari ko wajen ba da labari ta iya ba da labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki kai matar wani tana da gashi shi kuma wannan na iya darsuwa a zuciyarsa ya zai yaga matar wani ya zai yaga gashin matar wani daga nan kofar fasadi na iya faruwa wannan shine dalili ko mace musulma fasika ce ba a san a ba ta kai ta gani dan ka tafi ta bada labari a wani waje ballanta na mace kuma wanda ba musulma ba wannan dai na cikin ababai waɗanda suke muna ta kasi da su dan mu san su ba a addinin shi na'am ana da mutum ana a tsari da wasu da shi wannan tambaya shi ne kuma mata musulmi masu zuwa da nuni wajen gyaran gashi wanda a kan kasarin gyaran su ba mutum ruwan ke da su. sai su lura wasu musulman su buɗe wani gyaran gashin mana da kansu tun da dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su wato mukan zama wani gidadawa komai sai waɗanda ba mu ba za su mana wannan gidadanci ne ya kamata mu karfafin matan su kansu su bude wajen waɗannan sana'o'i ko da matsalar da ake samu shine waɗansu malamai kuma a waje ɗaya da suke bada ma fata wajen wanda ne ba lokacin ma sai ta shiga jahannama an mata wanka a jihannama haka wannan ita ma wata matsala ke ta daban da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon ɗin ma kamar an je duk wanda suke kamar tafi shiga hannama gaba ta wanda wannan kuskure ne cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi ko shakka babu akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababen da suke kuma na halal to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi wanne ne na haram sai a hana su yanzu misali karin gashi haramun ne gyara gyaran ido a aske ta haramun ne wannan la'anta ta zo cikin hadisi gyara wushiriya wannan haramun ne da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan to ka wannan duk sai abin nan amma yanzu kunshi abu ne mai kyau mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle sannan mace ta gyara gashin kanta wannan ba haramun bane ba amma mace ta yi bilinci dan ta karawa kanta fari wannan haramun ne ya shiga cikin tafiyar la a dama dan mace ta yi shampo ta gyara gashin kanta wannan bai zama tafiyar la ba tunda gashin baya da wama haka yanzu za ta je ta gyara gashin kan yi kamar na turawa amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma ya yake da an gudu ta koma gidansa na zamiya a ce ta zama tafiyar la ba saboda haka wannan ba za a ce ya zama tafiyar la ba tafiyar kalkilla abin abinda zai tsaya a yi yake saboda haka wannan shi dai kamata mu yi hattara dan haka ya kamata a ce su kansu mata musulmai su bude wurare na kula da gyaran gashi din ko tsaftar mata ko kwalliyar mata wanda za su rinka yawa ɗan uwansu kuma ya dace da tsafta a wurare haka da aka ci gaba da yawa kamar za su gani kamar a Kaduna kamar a Kano akwai inda za ka ga mata musulmai din sun bubbuɗe suna yi ko ma ba ka yarda namiji ya shiga wajen mutum zai kai mai karsa amma ba ya da inci ya shiga wajen sai dai ta shiga a yi mata ya fito ta fito ta same shi a mota sai dauke ta tafi to ya kamata gina waɗannan a samu buɗewa har akwai sayar uwa da ta buɗe da take gina wani wuri kato ne ba a Kano ta kai na gani dan ta nemi shawara a musulunci mai dace da mai bai dace ba nuna ne sosai na kwalliya ga mata wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai a turai ta ɗauko hoton abin amma ta zo muka zauna muka yi tebulin ɗin shi ma ga inda ya dace da musulunci muka sani ya dace nan bai dace ba kuma ta rushe sosai wuri na kwalliya in dai matar ka ta fito shi kenan kawai ba magana wuraren kayatarwa sosai da kunshi ne da ne komai da komai da sauransu to kaga wannan yana da kyau haka yana da kyau haka dan kwalliya din yana da kyau ne ko mutum yana da kyau ba sai kara da wanka ba a ana ya mutu malam an yi mutum game da zuwa zalim da kuma kunshi ne na zina da ake wa mata a kafa ko hannu wasu wuraren akan samu maza da su wannan doya ya ga wannan barnaci wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ba kun ne haramun ba sai namijin da yake yi shine haramun wannan kuma duk fitina sai da bature ya kawo yanzu hali na gidajen kwalliya da ake yi a turai sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa in mace za a yi wa kuma namiji ne mata kaga wata barna wai shi namiji ba wanda zai gane ya kyau sai mace ce za ta gane ya kyau ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta yi kyau sai namiji saboda haka sai namiji ya je wurin yara wa zai ake masa gadon na mata ya yanke masa farce ya ake masa kaza ya yi masa kaza ya masa kaza wani za ta yi masa wa zai masa tausa duk mace za ta yi masa kaji wani cikin sannan wani kuma ita mace wa zai masa wannan wani ne zai mata kaga da wannan sai shaytan kenan da Allah ya zaka tabbata sai da wannan ko ko ba ga halatta ba wannan ya kamata mata ne za su yi wa mata kai Allah ya wata rana mai tambaya na tambaya ne game da jinin Allah a wata Ramadan shin an ce sadaka yi ko kuma azumin ake ramawa a azumin ake rama babu wata sadaka da jinin haila da jinin biki dukkanin su mace za ta rama adadin kwanakin ne da bata yi azumi ba Allah ya wata malam mai tambaya na ta bana cewa shi ne ya matsayin zaitawa da musabaha da ake yi a bayan sallah a musulunci ya zo a sunna ne ko kuma akwai harshe a kai bai zo a sunna ba ko da shi Usman dan Fodiyo ya ce gida ce gaisawa bayan sallah farilla da bayan sallama an ce assalamu alaikum mu gaisa assalamu alaikum mu gaisa wannan bid'a ne ba da fili cikin sunna har yanzu da tambayar na ci gaban cewa to bayanin saka hannu biyu bayan sallama da ake yi a bayan sallah a bid'a ne saka hannu a yaduwa bayan sallah daga hannu a yi addu'a bayan sallah farilla ya saba sunar manzon Allah bayan sallar nafila shine ya dace da sunna a bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a wa ibada du'a wa ibada addu'o'i na ibada shine azkar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal يا ذا ikram ya karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku qul a'udhu bi rabbin nas ayatul kursi subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 34 ko kuma ita ma 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kullu shay'in qadir da sauran azaban da suka tabbata a cikin sunna manzo Allah su kadai yake in ya gama shi kenan amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin waɗannan sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila to Allah ya rubuta mana mai ta mai wannan musalla da na so a da kullun yara mata da da suke kiran madarsan kaya musamman ma a wannan lokaci haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matse jikinta ya rinka bayyana tsaraicinta maza Allah ya nuna duk da sai haka la'anan ya ce har kuma yace kil da fa hunna mal'una ko la'ance su in kun dan domin su din la'anan ne maza Allah ya faɗa haka dan ta harshe gare su da haka duk da take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata ta yi haka ba haka kuma bai kamata ta kyale yarta ko kaunarta ta yi haka ba a nan gurin ina da laifi ne na iyaye domin duk uba mai kula da tarbiya bai kamata ya kyale yarsa ta fita akan haka ba idan kana da ya aike ne za ka san irin dinkin da ya kamata ta yi dan za ka sayo a kai za ka sayo yadin kai ka sayo shaddar kai ka sayo laifin sai kai kaya waɗanda suke na mutunci babu laifi kai kayan ado don rukuni ne na ya masa dole sai da ado amma lokacin da za ta fita sai ta sanya hijabi in ta je gidan da za ta je unguwa ta linke hijabi ta ajiye kai ta dan ta ciki amma ta fito kan titi kamar da wasu zaban sarau ne kyau tana nuna ado wannan haramun ne kuma tana cikin la'antar ubangiji duk wanda ta wannan ta tabbatar tana cikin la'antar ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu da haka ya kamata ya hatara an yi malam tambaya makamancin wannan mai shi na so a yau yan uwa mata da gaske wanda da suke wulakan da hijabi sun da nuna hijabi wani ayi da a ɗauko shi a zuba shi a ƙarar an yi ayi aure. waje sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da suke shaɗa da ake ƙara da kanta kowa yana nuna koyinta wannan mutane mutane da yawa suke yin tarayya akan shi irin wannan scarf din na farko dai iyaye na biyu ita yarinya da ta sanya to wanda ya fi kowa barna a ciki zai ta wallahi kibra hu tilan da ya dinka zai ta wallahi kibra hu kenan shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama idan shi bude kofar shaitan dan yanzu da wanda ya sai da giya da wanda ya dakon giya da wanda ya sha giya da wanda ya daka giya waye wanda ba la'anan ne wa ciki akwai ah? to wani ta yi tsareci wani kuma shi ne ya tsinka ta zafin a yi tsirecin shi ya kawo yayin ma waye fi shi barna don Allah ina wallafi ta shi barna da haka idan an zo an ci la wannan dinkin karka yadda da haka sai mata ina zai idan ba hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin waɗanda za su yi hawa hala yi kiyama in ba sun tuwo ba kuma abin da ya eh, kwarar da gaske yana daga cikin ai aikin farnan don saboda kayan da ake wanda za su bi jiki kai ka san babu yadda za a yi a auna wannan din in ba ya daura tef din akan jikinta ba ya daura tef din ya bi ta kirjinta ya bi ta kwankwasanta ya bi ta jikinta cinya ta ko ina haka zai rike auna tef din a jikinta wani zai minti goma yana auna ta in yana da alwala kafin ya gama auna ta alwala ta kare na tabbatar kafin ya gama auna ta alwala ta kare to wannan da irin awo ne kenan wannan saba wa ubangiji bai halatta ba bai halatta ba ana yi ba da zama da mutane a kan hukunci na yariya da sauka yariya da ta musulun da iyayen da suke mutu na mata yaya zan yi da ɗauki wannan yariya da zauna a gabana in kin samu damar ɗaukar ta ki ɗauke ta mana ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba dan ki ci ta addinin ta ki kula da ita in kin yi haka kina da lada mai yawa ki ba ta ilimi ki ba ta tarbiyya irin waɗanda suke ɗaukan irin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kadai a gida a lallai su ba su ilimi babu laifi su taya ko ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi da idan ba ku ba su ilimi kun ci amanar su ya kamata mu gane wannan amma da ya halatta mace ta biya wa mijinta bayan idan ya kira ta shi kita idan miji yana wani kamar da su ko kuma bai yi kariya ba kuma abin da ya hadda ma'a wanda kina wallahi gaskiyar su akwai akwai mazarin da suke haka kaga wannan ba sako bane ba wato kwatar haƙƙi kenan wannan wani ɗan ƙaramin da masayin ne dan kwatar haƙƙi babu laifi ta ce ba wai na ba bane don ba kai wanka bane to amma abinda wani mai hikima ke cewa idan za ka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi to kaka ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima yanzu wannan rigima ce kika nema akwai kuma hanyar da za ki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi ya za ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki dima na ruwan ki tun kafin ya zo ina zuwa kika tare shi bawan Allah wallahi ka gaji dama na sanar da masa ruwa za ta yi wanka kika kama shi kika kere masa riga kika ajiye masa kuka tafi ko in je in tuda ka wallahi ka ga baban sabdika abin to kaga dai baban sabdika ne da gidan ne zai yi wanka kin ga nan gurin ba tare da kin daga takobi ba baban sabdika dole ya wanka kar kuma in je in buji kwano ko akwai baban sabdika ne ina jin wannan za ki nasara ta wannan hanyar wallahi mata kuna da makamai da dama amma wani lokaci shekan ne ke hana kuyan amfani da su ba wanda yake da ragwanci irin mace ba ko mai karfi irin mace haka wani mai hikima yake cewa yake cewa ba mai karfi irin mace ba rago irin mace yace in za a haɗa kwanji da kwanji ragwaje ne amma in suka yi ado suka fi kamara irin tasu suka kalle ka suka canza ganin ido to kuma suka ga kai mai kalbi din gaba daya makamin <laughs> makamin ga dindin ne damar da ka kwanci gaba daya to amma ku ne ba ku yin amfani da wannan damar ba haka matukar zaki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin cin nasara ta hanyar fada ba amma ina fada muku a hakikanin gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi karamai ne karamai na karfi dan mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan kaza ne na kirkira duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i ya ya shiga gida farkon abin da zai fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci ya yi wanka ya ɗauki man goge haƙora ya goge haƙoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sa to kuma sun yi da kikina ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar su gaban mai tsire ba haka ake ba ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun riga sun canza sai ka sa waɗansu ya kamata kayan barcin ka biyu uku biyu uku hudu biyar ko ma sun fata gurgudan wadatar ka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji kanshi daban gobe wancan daban jibi wancan daban sai ka rinka jin kamar wani ne daban kuma sai dai duk iri ɗaya ne duk kai ɗaya ne to amma har kawai ka zo wanda kai haka ba ka yi abin da ba ga na hamata ga baka yi wanka ba ga gashi ka baka eh, taje kanka ba ga gelu baka taje ba kamar burushi kawai ka tafi kawai kan kuji da kai ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai bane ba wallahi tallahi manzon Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzon Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya abin sun fi kowa wai mun sai mai karanta sai dauka wai karanta kuma wai ta karanta da tsoron Allah har ma idan mutum ya ado ya ce wai yayi ado wai na ya ado na je wani zaka to wai ga ya ado ba ruwa malami ba nake Allah ya isa wato su malami ma ba sa ado kun da addinin ma kazanta wato kun ke addinin gargajiya wannan su suke cutar ma da musulunci a kafa da ne ba wanda ya fi ga Allah tsafta manza Allah akan gane yaro a Madina in manza Allah ya dafa kansa sai wannan yaron yayi ne yana kanshi a cikin garin Madina saboda ba abinda manza Allah ya fusu irin turare manzon Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi ya ce na zo cikin masallaci lokacin da wadansu kabilan Laraba suka zo shugabannin su ga Abubakar da Umar da manzan Allah yake ne ganka a cikin wani tufafi daban taba ganin irin tufafin ba a ranar sai a ranar kowa cikin kwalliya ma'ana wani kuma suna ɗauka cewa wai ƙazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zamu da fihi rijalun yuhibbuna an yi tafaharu inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina wa thiyabaka fatahhir Allah sa mu gani Allah ya wata malam an yi maganar bayin mace ɗin tafiya ita da tsira ba tare da muharramin ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya ta kishi kamar jami'a da sauransu sai aka tura waya a yi hana ta wani ɗaukota a mota ga juna ya rage mata hanya ko sai da izinin gudu da wannan ya kaɗa kowa. Akwai miji ya yi izini ya bai halitta ba. Maharamin da rashi wancan? Dole ko muharrami ko miji. Ai matsalar fatala da girma ba. Wato rayuwar ta mu ce mun ɗauke ta da nesa sosai da sosai da addini. mukan yi sallah kun saka babu da azumi da zumunci da ragon suna da sadakar ko da wadansu abubuwa wannan duk muna yi wadansu abubuwa da wanda suka halatta da wanda halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa zamantakewa tana bukatar gyara zamantakewa tana bukatar gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharramin ne ba muharramin ka bane da haka bai halatta ba za ta yi hira za ta yi masa dariya zai masa dariya zai iya sha'awar ka shi ba mala'ika bane da ita ba mala'ika ba ce ba amanan da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmai kuma ya ɗan taɓo aure sai ruwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sadaki su suka ce ya yi kaɗan amuran eh suna da dama su ce sadaki ya yi kaɗan ko a ƙara ku suna da dama don sun yi haka ba laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su don yanzu musamman nawa ne aka ba su muka sani dari biyar aka gani su ko dari bakwai ko dubu ɗaya ko dubu biyu ba sani ba amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa manzo Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce yace auren da ya fi albarka shine wanda sabakin sa ya zama kaitacce wato wanda ba a wahala ba da yawa auren wanda shi ya fi albarka ba a san miji ya wahala da yawa shi kuma wahala ya danganci halin mijin wani sai ya kashe dubu hamsin bai wahala ba wani ya kashe dubu dari bai wahala ba wani kuma dubu goma ba ya wahala wani kuma dubu ashirin ne bai wahala ba wannan wahalar abu ne da ba ya da wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din wato za mu ga tattalin arzikinsa shi mai aure din sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu dora masa to wannan auren ya fi albarka wannan ya wata malam tambaya ta karshe saboda lokaci a shin da gaske ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa baya kasar a cikin da yake a ba da gaske ne ba idan iyalan na zaune ne a gari kamar yanzu a ce misali ina ina da mace tana zaune a nan garin samanan tuli a nan garin take zaune dindindin sai na zo nan garin ba zan yi kasar ba ina da mace a maiduguri tana zaune dindindin sai na je maiduguri ba zan yi kasar ba amma an gayyato ni lakta nan garin sai na zo nan garin da ta ni da duk kasar yawo na je ne jibir azumin ramadan ni da matata ni da ita kafar zamu kai har mu dawo ina fata an bayyana to ne ta duk zuwa ne amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin kai ka je ka dawo kaga wato hamsin idan ka je ka zama dan gari dan matar ka tana zaune a gari wannan shi ne ake nufi idan ta tuje na idan ita matata ta zo inda nake kamar misali ni ina zaune a Kano ina da matata tana zaune a gama turu famanin ne sai ta je kano waje na za ta je ta dawo to tun da ni mazaunin kano ne idan ta je ta wurin aikin ma gida ne saboda haka ita ma ba za ta yi kasar ba za ta cika sallah ba yadda ni ma idan na zaune gida ne maganar cewa kasar kwana uku ne ko kwana hudu ne haka waɗansu malamai suka faɗa amma manzon Allah ya zauna a makka ya yi kwana goma sha takwas yana kasar ya je ta buka ya yi kwana goma sha takwas ko wajen ashirin ma yana kasar dan haka dan kai kwana goma kana kasar da kai laifi ba a yi kuma za Allah ya haka Allah ya ba ta malam daga ƙarshe akwai masu bukatan addu'o'i na alheri akwai da suke nema a yi mata addu'a ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai masu neman aure a yi musu addu'a Allah ya ba su mata da mazaje na gari akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu ubangiji Allah ya kammala musu ko mana gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadana. Sannan kamun addu'ar muna ba wa waɗanda ba mu kara muka tambayoyin sabbin ba cewa an ware rana ya ce na haɗi da zama rana ta musamman don an ta tambayoyi akwai malamai da za su zo wannan insha Allah a mako mai zuwa ne da ya ma'amin a shugabancin mu da addu'a. To dukkan wanda suke da bukatu na alkhairi ubangiji ta Allah ya mana bukatun mu gaba da mazan da matan mu masu neman aure cikin mata Allah ya arzuta su da mazaje na gari cikin maza Allah ya arzuta su da mata na gari kuma malamai waɗanda suke kokarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su kwarin gwiwa ya albarkaci gidajen su masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da ikon su ubangiji ta Allah ya taimake su Um, ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وادخلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. salihai managarta za ga suna da yawan ibada sannan kuma hafi za su mulgayyar suna tsare gaibu to a nan ko tsare sirri malamai sun yi maka fassara iri biyu waɗansu malamai suka fassara shi da cewa wannan na nufin idan miji baya nan suna tsare masa kansu kuma suna tsare masa dukiya ba ta yadda dukiyar mijinta ta salwanta ba ta wulakanta abinci ba ta ɗaukan kuɗinsa ba ta taje aljihunsa ba ta ɗaukan yana da yake saba da izininsa ba sannan kuma za ta kare kanta ba za ta yi magana da kowa ba magana ta karkasa ko ta fallata kai ba za ta yadda ba wani ya mata murmushi kamar yadda martanin murmushin da aka yi mata in za ta yi magana magana za ta yi ta gaske ba magana da ke nuna tana sa aure wanda take magana da shi ba dan tana son ta tsare mijinta to wannan shine hasiba kullal ma masu cewa a asirin miji lokacin da ba ma su tsare kai kansu tsare dukiyarsa wannan kuma malamai suka ce hasiba kullal gaibi na nufin da suke tsarewa miji ta da suka sani akwai wani abu na aure wanda mace za ta iya sani game da mijinta ya yawar mace ba ki ba ma ta ce da ta tana kalla da labarin mijinta tana kallasa amma yayin yar mace ita ce wadda ba ta bayyana aibin mijinta bari ba ku kiyar kisa kaɗan sai su rahul fadi ɗaya daga cikin tabi'ai har ma kowa ana kuma alfadi wanda shi da alƙali a hausa saboda ya ce shekaru sittin yana alƙalanci ba da shekaru sittin na da shekarun su kaɗai shekaru sittin babban malamin da cikin tabi'ai makalin suke da sosai da sosai ya yi aure wata mace wanda sai ne ya zaɓa ya ya aure ta tana zuwa a daren farko bayan ya abubuwa da ya kamata ya yi na tarbar matarsa ya kama hannu ya ira kanta sai da kasa karka garbawa sai ya ajiye hannunsa sai ta cigaba da innan hamdalillah na'amaduhu wa nasta'inuhu wa na wa na'udhu billahi min shururi a'a ya tsaya da shi da kallon shi da yake gara su da alƙalanci za a ga sai alhamdulillah za a gida idan tsaya yake bari da ga Allah kace ni kana da kake yi da gani a wani gida na tashi a wani ne na rayuwa daban Allah ya tsoro ni gidanka kai ma a wani gida ka tashi a wani kurawa ta daban muka zo muka haɗu da kai daga yau ne har tashin farko na rayuwar mu zai fara me kake so me ne ba ka so ba na mun abubuwan da kake so ba na mun abubuwan da ba ka so ya ga da faɗa ce kana da makwabta cewa kake sun da su cewa da ka sun da su kana da yan uwa cewa kai da su shigo gidanka cewa da kai da su shigo gidanka ba kake ga na lissafa mata. take to abin da nake so da kai zan yi kokari in kiyaye wannan in ya ka sun da a zamana ni da kai to da ka dace to ita ma ta rabu da lantana ni ina sai fara yin alhamdulillah dan sa ya lissafa maka ababe da dama wanda yake so ka zama ke zama mai kaza ke zama mai kaza duk ya zama maka da ya karshe sai ce abin da nake so da ke duk yadda na kai da zama mutumin kirki ina da wata kasawa ko ke zama mai bayyana alheri na da kika sani amma mai koyi sharri na da mummunan hali na wanda da na ba sani ba duk mutum a duniya yana da kafar asiri to ba wanda zai yi wa ya rufa maka asiri a duniya irin matarka don kuka za ta fi kowa saninka sannan sama da mahaifar ta a kuka. yanzu duk wanda yake da tabo a gaban bayansa a nan da mutum ba riga ta rufe amma na kasu ta san yana da tabo ina haka ba <laughs> duk wanda yake da tabo a hana fasta ba ta fara riga ta sani duk wanda yake da aibu a dogo wata area da ba wanda yake ganin suna matarsa in ta riga ta sani to wannan shine asiri sannan da wadansu halaye duk matar da za su suna kokarin fallasa abin da yake koyarwa wanda ba wanda yake da ita ta mijinta da abokanansa ko kawayenta ko sauran ɗan uwanta to ko saka da wannan baka dace bata tantance ta zama matar aure ba da haka har zata mun zai yana da muhimmanci daga na akwai suka ta tuba kana har magana yawan tuba idan ta yi ko ta yawa laifi wato baya zama ka'ida a rayuwar auratayya wani gurin ne wata rajejeniya ta sa hannun ta da zai yi talabi da kuma rashi da laifa wannan ba zai yi ba dole ka yi talabi dole ka maka laifi dole ka yi kafawarka dole ka yi kafawarka amma abin da ake bukata idan na yi laifi in gane laifi na ne in karɓa in kuma alƙawarin da zan kuma ba ita ma idan ta yi laifi ta gane kuskuren ta ne kafawarka ne ta karɓa ta ɗauka ta ba za ta ke ba laifi tsakaninta da miji ko laifi tsakaninta da mahaifinta to wannan shine yawan tuba sannan kuma Allah akalla mutum ya kasance tana haura kanta da azumi na litinin da alhamis ko azumi guda uku a kowane wata wannan yana daga cikin siffofi na mata na gari irin wanda Allah ya ce da matan annabi illa su daga abin da suke masa ba zai umarce shi ya sake su ya canza masa da masu halin irin wannan a tare da yan tallaka kullu an yubdilahu azwajan khayran min kulli muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara na dauki wato ta'ibatin saboda baya cikin annabi na ambata a baya na dauki sa'ihatin saboda baya cikin abin da na ambata a baya amma kani ta ne na ciki hadi da koma ana sai da kani ta sai da kun ya da fara wannan sai da zaɓin masarki da tabin ta da lawyer ba zaɓin ta ne da zama da yara zan yi mana wa Allah ke dora ta kai lokacin da zabin wannan da da bayara ta sani da lokacin da ya rike kuma ta da yara haka Allah ke kaddaro maka ba haka maka za ka ga ne bari in gaba da zama da bayara ko bari in gaba da zama da bayara haka ne kaddara ta ke kawo maka wannan ba zaɓin ta ne sannan kuma a فلتر ما تتجلي تجلت تائية سوية واحد ما يقول دم جاء تتائية ما جاء الله نوفا دائية على أكبركم لكل إنسائكم في الجنة كنا فهم باقي الأدار النفيا على غير الناتج اللي تتجلنا الجنة فهذين تتجل إيه يتب كل وجود الوليد ذكر لك وجود جماعة بإير سوية كما الوليد ما هي هو إذا غضب غيرها قالت هذه يدي في يدك لا أكتبل بغمت حتى ترضى idan ta ga mijinta ya yi ta suka tashi za ta ce ga hannu na ɗaura cikin hannunka wallahi da zan yi tozali da gaske da har sai ka zan yi daga cikin ka har sai ka yadda har sai ka yafe ni da zan yi gaske da har sai ka yafe ni maza Allah ta wannan mutum ne ta sai ya takan yi dubin laifinta da kasawarta takan nemi mijinta kuma ya ce mata in ta mata ba daidai ba idan haka wani yana da cikin sifar mutum ta gari amma ta zama haihuwa wannan kuma da yana daga cikin manufofin aure a haihu din inda maza Allah ce ta zama da wadudar walid فإني مسافر بكم الأمة يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم وأولما فأن التحاف وقوة إن استيقن في بني أنا مسافر يوم الأمة لكي أرى من كاس القيامة يا ذاك الزمن مسافر هو إن كاس اللي بيجي ما هي سيارتها سيارتها سيارتها سيارتها سيارتها ذرية جدنسي ذرية تسعيدا هو أما إذا كنت كنا مسافر هو هذا ليس هذا لا جامد أنت لو رأيت كل فتاة هو في سافر بني أما بدي أنا إذن ما هو في إني كاس اللي بيجي جدنسي لكن أنا لا تقول كاس هو إسمه haka ake tsammanin ta zama من قال له فسنا يرد أسكينا حديث دبن يتي عليكم بسوائد النساء فإنهن أطيب أقواهم وأنفق أرحاما وأثقل أقداما in kun tashi neman aure ku nemi ɗan mata waɗanda ba su yin aure ba fa inna hanna aswa da aswahan bakin su ya fi ƙarfa ya fi wa an tafi arhaman mahaifarsu ta fi zama rabi da jariri wa a kabalan sun fi ɗumin jiki haka ne Allah bai ka zo tabbara wanda kuma kuma sai ka tauna da niyya ne ya haka hadisin ke nuna annan gudun wannan hadisin gaurawa ba za su yi su janna hadisin ba za su ce abinda malam ke nufi kace mana kasa ba haka bane ba manzo ya wannan hadisi ba inda muka iya cewa faɗe shi haka amma kuma da gaurawa kuma da hadisin jabir hadisin jabir kuma cikin bukhari yake jabir ta Abdullahi ya aure manzo Allah tambaye shi a bikirin an sanya ba da duwa ko da gaira yake sayyida ma'ul da gaira ne sannan da Allah ta halla dukkan tula'iduha wa tula'iduk yake da hukuha yake da hukuk ina ma da duwa ta aura kai mata wasa kai mata wasa kai mata dariya kai mata dariya sai jaga kan Abdullahi yace mahaifina ya rasu ya bar ni kanni guda shida ko bakwai sai ni ji tsoron in ƙaro wata in ƙara ko na wahala dai idan ka ta aure da ka haɗa ta da ɗan mata guda bakwai da aka bar mata ta kara sun gani nan da na tafi misali da ita ma kanta tana bukatar gyara to ya zai ta gyara dan ta ga kuma ta aminta ne kira sun gilmeta ita da haka sun nemo ba zai rawar